وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون muka tserar da waɗanda suka yi imani cikin mutanen annabi salihu don sun kasance suna tsoron Allah ta kamanta umarninsa da nisantar abin da ya hana